Tarihin Afirka. Les Archives d'Afrique, Ala Foka. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka. Inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Malunga Fidel soja ne mai lamba 780. Ni soja ne, na shiga aikin sojin sa kai ne a ƙarƙashin rundunar faransa an kuma gwabza yaƙi tare da ni mu ne baradan bataliyar biratem baradan biratem sun kasance dubban ɗaruruwa a farkon ƙarni na 20 lokacin da yaƙin duniya na ɗaya ke ci gaba da haddasa asarar rayuka a yankin turai inda suka shiga yaƙi ga dangadan tare da dakarun faransa waɗanda suka samu kansu a cikin halin tsaka mai wuya sakamakon ƙarfi da kuma adadin sojin ƙasar jamus har ila yau dubbai daga cikinsu sun mutu sakamakon matsanancin sanyi a wannan yaƙi da ba su da masaniya a game da dalilan barkewarsa a yau muna son baku labarin tirayyar senegale ne wato sojoji baƙaƙen fata da suka gwabza faɗa a dukkanin yaƙe-yaƙen da faransa ta yi to amma kusan bayan ƙarni ɗaya da faruwar lamarin ba kasafai ake son bayyana irin rawar da waɗannan mutane suka taka ba a watan yuli na 1914 lokacin da ta kaddama dangane da mallakar yankuna da kuma batun mulkin mallaka suka da dabaibaye kasashen turai nan take lamarin ya rikide zuwa yaƙi duk da cewa ba a yi tsammanin cewa yaƙin zai ɗau dogon lokaci ba to sai dai kafin lokacin bazara na shekara ta 1914 an fahimci cewa yaƙin zai iya ɗaukar dogon lokaci lura da yadda aka fara kai farmaki da manyan makamai a bangaren gabashi da yammacin turai shekarar da ta biyo baya ta kasance mafi muni tare da bayyana yakin a matsayin wani dandali na zubar da jini ɗaruruwan sojoji ne suka mutu buƙatar ƙarin mayaka a cikin rundunar sojin faransa ta sa waɗanda ke cewa bai kamata a sanya baƙaƙe a cikin wannan yaƙi na ƙasashen turai ba sun fara dawowa daga rakiyar wannan tunani nasu kanar manjan wanda ya jima yana kallon afirka a matsayin wata nahiya da ke kunshe da jaruman mutane waɗanda za su iya yin aikin soji ya fito fili domin bayyana wannan tunani nasa yana cewa idan dai wannan yaƙi ya ci gaba to ko shakka babu afirka za ta iya samar da sojoji da za mu iya yin amfani da su a matsayin na shirin kota kwana domin tunkarar abokan gaba wasu kuwa na kallon hakan a matsayin wani abu da zai ƙara fito da raunin faransa ƙarara ta fannin aikin soje to amma kanar manjan yana goyon bayan ganin sai an shigo da dakarun bakar fata a cikin yaƙin shekaru biyu kafin barkewar yakin wato biyu a amince da wannan shawara ta kanar manjan inda aka bayyana a cikin dokoki cewa za a iya neman tallafin dakaru daga yankunan da ake yi wa mulkin mallaka idan aka samu karancin sojan sa kai a cikin gida A shekarar 1916 ne aka fara aikin ɗibar sojoji ga dangadan daga Afirka domin cike gibin da rundunar sojan ƙasar ta Faransa ke fama da shi. Da farko hukumar da aka ɗora wa alhakin tafiyar da wannan aiki na yi wa sarakunan gargajiya matsin lamba ne, tare da ƙaddamar da kame domin sanya jama'a aikin soji da ƙarfi. Ali Abun gani ban shawa waɗannan sojojin Faransa ne, sojoji ne da ke da alhakin kare rayukan mutane miliyan ɗari. Wasu daga cikinsu sun fito ne daga nahiyar Afirka, bakar fata da ma ƙasashen da Jamus ta taɓa yi wa mulkin mallaka kamar dai Togo da Kamaru. Dubban dubatar su ne suka tashi aikin domin kare tutar Faransa da kuma fafata yaƙin gadan-gadan. Baƙaƙen fata bayan ƙoƙari da ƙasar mu ta yi domin kyautata rayuwarsu. A yanzu sun tabbatar da cewa ba wani bambancin addini balantana na ƙabilanci. Duk da wannan farfaganda da ake yi, a zahirin gaskiya ana iya cewa jama'a ba su fahimci wannan take ba da ke cewa ba wani bambanci a tsakaninsu ana kama jama'a ne da karfi domin shefa su a cikin shiragen ruwa zuwa ture domin shiga aikin soji to amma ana samun barkewar bore lokaci zuwa lokaci dangane da wannan mataki na faransa daga nan ne aka soma amfani da kalmar tirayyar senegale mutane ne da zakatar a fagen daga ta kowane bangare to sai dai kiransu da suna senegale ba wai yana nufin cewa dukkaninsu sun fito ne daga kasar senegal ba dakaru ne da aka kwaso daga kasashen yankin yammaci da kuma tsakiyar afirka da faransa ke yi wa mulkin mallaka to sai dai wannan rundunar soje ta bakake ba wai an fara kafa ta ne a daidai lokacin fara yakin duniya na farko ba an kafa wannan runduna da ake kira tirayar senegale ne tun 1857 aikin da babban kwamandan da ke kula da yankunan yammacin afirka mallakin faransa ya fara aiwatarwa Daga 1857 zuwa 1905 wannan runduna ta baƙaƙe ta ƙunshi bayi ne tsantsa waɗanda Faransawa suka saya daga mamallakansu. Daga bisani an faɗaɗa wannan runduna ta hanyar surka fursunonin yaƙi da kuma mayakan sa kai. a game da sojojin ƙasar ta faransa kuwa ayyukan su ba wai sun tsaya ne ta fannin mamaya da kuma kama yankunan afirka baƙar fata domin mulkin mallaka kawai ba ayyukansu sun kuma haɗa da taimakawa sauran manzanni da aka tura zuwa afirka da sauran sassan duniya domin ƙarfafa matsayin ƙasar ta Faransa. Idan muka yi waiwaye za mu tarar cewa tun lokacin da Faransa ta ƙaddamar da siyasar mamaye ƙasashe domin mulkin mallaka. A duk inda karfin ikon wannan ƙasa ya kai, za ka tarar cewa akwai baƙaƙe a cikin sojojinta. Ɗaukar baƙaƙe a matsayin soji da za su taimaka wa ƙasar abu ne da za a iya fassara shi a matsayin muhimmiyar siyasa ta ma'aikatar tsaron Faransa a lokacin. Ana buƙatar rundunar soja mai ƙarfi sannan mai cikakken horo kamar yadda ibadar cham malami a jami'ar shak antadiop da ke Dakar ke cewa. Kafa rundunar tamkar wani makami ne domin rarraba kawunan jama'ar kasashen da ake wa mulkin mallaka, sannan a ƙara wa 'yan mulkin mallakar ƙarfin ikonsu a yankunan da suka mamaye. Mulkin mallaka wani abu ne da aka tsara da nufin mamaye ƙasashe, wato mamaya a siyasance, sai mamaye a ɓangaren tattalin arziki da kuma shimfiɗa ƙarfin sojinsu. Ba za a taɓa samun nasara a mulkin mallaka ba sai ya kasance akwai ƙarfin soji. Sai tare da ƙarfin soji ne za a iya ƙaddamar da wani yunkuri domin kama ƙasa ko wani yanki. Da haka Faransawa suka fara inda suka mamaye St. Louis da kuma Gore kafin daga bisani su ci gaba da mamaya zuwa sauran yankuna na Afirka kuma wannan da nufin mamaye nahiyar Afirka baki ɗaya. Sakamakon yakin da ya haifar da zubar da jini da ke wakana a nahiyar Turai yakin da ke ci gaba da yaduwa zuwa sauran sassan nahiyar wannan ya sa a shekarar 1915 faransa ta soma yin amfani da sojojin da ake kira le a wannan yaki duk da cewa da farko turawa na ɗare-ɗaren yin haka manyan kwamandojin da ke tunanin cewa baƙaƙe ba za su iya shiga yaƙi ba saboda rashin ƙwarewa da kuma bambancin yanayin musamman sanyi irin na turai ala dole suka canza ra'ayi domin kuwa faransa na fuskantar karancin sojoji sakamakon karancin haihuwa a tsakanin faransawa daidai lokacin da aka shiga yaƙi gadan dangadan Ga Farfesa Ibadar Cham. Lokacin da yaƙi ya ɓarke, da farko Faransa ta ce tana buƙatar dakaru dubu talatin da biyu daga nan kuma aka ce buƙatar ta ƙaru zuwa dubu talatin da shida sai dai daga ƙarshe dubu hamsin aka tura wa ƙasar tsakanin shekarar alif ɗari tara da goma sha shida zuwa alif ɗari tara da goma sha bakwai clement shaws ya ce ana buƙatar ƙarin wasu sojoji dubu arba'in kuma yana buƙatar a turo masa waɗannan dakaru ne daga afirka su dai waɗannan sojoji ana ɗibar su ne daga ƙasashen yankin yammaci da kuma tsakiyar afirka renon faransa daga cikin dakaru dubu ɗari da saba'in da suka shiga wannan yaƙi dubu ɗari da goma zuwa dubu ɗari da ashirin sun fito ne daga yankin yammacin afirka a lokacin duka duka yawan al'ummar senegal miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne A wannan yanayi ne kasar ta bayar da mutane dubu ashirin da takwas domin wannan yaƙi. Wannan yana nufin cewa Senegal ta bayar da kashi ɗaya cikin uku na al'ummarta majiya ƙarfi domin yaƙar wannan yaƙi. Alhali a can ma Faransa kashi ɗaya cikin goma ne suka shiga yaƙin. Duk da cewa an kwashi adadi mai yawa na sojoji daga nahiyar Afirka, to amma har yanzu Faransa na a cikin hali na bukata. Lokacin da Clement So ya zo kan karagar mulki, ya buƙaci ɗan majalisar dokoki mai wakiltar Senegal Blaise Ndiaye da ya je ya nemo ƙarin sojoji a cikin sauran ƙasashen Afirka bakar fata, kamar da yadda Farfesa Ibadar Cham ke tunatar da mu. A zahiri, Blaise Ndiaye wanda aka bukaci ya samar da dakaru 47 an waye gari ya ɗauki sojoji biyu. a cikin kasashen yammacin afirka da faransa ke yi wa mulkin mallaka fatansa shine ya samar da dakaru daga larduna hudu waɗanda ke da matukar kishin faransa a zatonsa mulkin mallaka ana aiwatar da shi ne a cikin fahimtar juna a maimakon ci da gumin jama'a akwai waɗanda suka amince su shiga aikin sojin domin kare faransa amma da fatan za a ba su damar mallakar takardar zama 'yan Faransa. Mazauna waɗannan yankuna da Faransa ke yi wa mulkin mallaka a lokacin da yaƙi ya ɓarke nan take suka fito suka bayyana cewa za su bayar da jininsu domin kare ƙasar. Suka ci gaba da cewa za mu sadaukar da rayukanmu domin yin wannan aiki amma ba a matsayin sojojin da ake kira Turalios ba. Dole ne a ɗauke mu kan matsayi guda da sauran Faransawa da muke yaƙi tare da su a fagen daga. a fagen daga kuwa duk duniya ta shaidi irin rawa da kuma jajircewar da bakake ke nunawa duk inda ka je za ka tarar ana gwabza yaƙi tare da su afirkawa sun nuna bashinta ƙwarewa da kuma sadaukarwa a wannan yaƙi sun bayar da jininsu domin ɗaukaka matsayin rundunar sojin faransa rundunar sojin tirayar senegale mai lamba 27 ce ta yi nasarar kwaci muhimmiyar bataliyar semba 3 a ranar 18 ga watan yulin 1918 sauran dakarun da suka rage a wannan runduna su ne suka karya lagon wasu manyan rundunonin sojan kasar jamus guda biyu a ranar 29 ga watan agustan da ya biyo baya amma dai an samu asarar rayuka kamar dai yadda wani tsohon sojan kasar senegal inda yake cewa wannan lokaci ne na tsoro da kuma firgitarwa harsasai ne ke fitowa ta kowane bangare manyan bama-bamai na tarwatsewa kullum ina tunawa da yakin da ake gwabza a verdun a lokacin ina a matsayin sojin da ke aiki akan irin bindigar nan da ke sarrafa kanta na yi ayyuka da dama duk da cewa a halin yanzu na manta da wasu abubuwa a lokacin da faransa ke shinshinawa waɗannan sojoji baƙar fata su kuwa masu farfaganda a ƙasar jamus na kallon su a matsayin wata halitta da ke cin naman ɗan adam sannan su kuma sojan ingila ana bayyana su a matsayin marasa tarbiyya sannan marasa kuzari to sai dai dakarun na afirka sun ci da babbar matsala lokacin wannan yaƙi wato sanyin hunturu da ba su saba da irinsa ba kowa ya ga sojoji haka zalika faransa ta mayar da hankali zuwa afirka domin ɗibar leburori amma a ƙarƙashin salo irin na mulkin mallaka domin haka ne aka kirkiro hukumar da ake kira sotc wadda aka baiwa alhakin tafiyar da wannan aiki leburorin da ake ɗiba daga afirka baƙar fata da kuma madagascar ana tura su ne zuwa faransa domin yin aiki a cikin masana'antun ƙera makamai tashoshin jiragen ruwa da kuma aikin gona inda har ma ake haɗa su da 'yan asalin yankin indoshin barkewar wannan yaƙi ya bai baiwa wasu kasashe da ke yankin kudancin afirka da ma sauran sassan duniya shiga a dama da su domin samun nasarar mamaye yankunan da ke karkashin mulkin mallakar jamus musamman a kudancin afirka wannan yaƙi ya sa sauran kasashen turai da ke hamayya da jamus fara ɗibar sojoji domin tagaza musu a yankin kudancin afirka da ma turai to sai dai a wasu yankuna ba a ba su makamai baƙaƙen afirka ta kudu dubu biyar ɗari shida ne suka rasa rayukansu lokacin yaƙin duniya na farko cikinsu har da waɗanda suka mutu a turai. 11 ga watan Nuwambar 1918 bayan share tsawon shekaru hudu ana yaƙi da aka zubar da jini sosai a cikin wani jirgin ƙasa ne General Simfosh wanda ya tsaya a cikin gandun dajin Compiègne. Bangarorin da ke hamayya da juna a wannan rikicin suka sanya hannu kan yarjejeniyar da ke kawo ƙarshen wannan yaƙi inda Jamus ta amince ta sha kayi Alo? Ina sanar da ku cewa an sanya hannu. A yau muna cikin 'yanci, yaƙi ya kawo ƙarshe. gaba-gaba dai faransa washegarin kulla wannan yarjejeniya kowace kasa ta da kafa wajen fara lissafin irin asarar da yakin ya haddasa mata kasashen da ake yi wa mulkin mallaka da kuma baƙaƙen fata sun yi asarar rayuka masu tarin yawa ga malamin tarihi farfesa ibadar chiam a game da kasashen yammacin afirka renon faransa jama'a sun sadaukar da rayukansu sosai kada a manta a lokacin da ake ɗibar sojoji akwai ma wuraren da aka samu bore inda suke nuna rashin amincewa da adadin sojojin da ake ɗiba lura da yadda hakan ke neman durƙusar da ci gaban al'umma wannan ya kasance kalubale tsakanin blaise ndiaye da kuma van vollenheaven gwamna na kasashe renon faransa daga 1915 zuwa 1918 kuwa 'yan afirka 163,602 ne aka tura zuwa cikin kasashen yammacin afirka renon faransa wasu 17,910 ne aka tura zuwa kasashen tsakiyar afirka renon faransa wasu 41,355 tare da wasu ma'aikata fararen hula 5,500 ne suka wuce zuwa madagascar ba shi kenan ba domin akwai wasu 2,442 da suka koma gida to sai dai akwai wasu 7,199 da aka baiwa ayyukan yi a cikin ƙananan gundumomi guda hudu mallakin faransa waɗanda mutanen da ke rayuwa a cikinsu ba su kai dubu tamanin ba a wannan yaƙi da aka gwabza domin kare faransa kuwa an bayyana cewa baƙaƙe sama da dubu arba'in ne suka mutu wato kashi ɗaya cikin biyar na adadin sojojin baki ɗaya ciki har da waɗanda suka kamu da rashin lafiya ko kuma dalilin matsanancin sanyi wannan yana nufin cewa kashi 22 cikin 100 na mayaka baƙar fata ne suka mutu yayin da faransa wadda ita ce ke da yaƙinta adadin waɗanda suka rasa rayukansu bai wuce kashi 16 cikin 100 ba a wurin mayakan da suka fito daga afirka kuwa kawo ƙarshen wannan yaƙi wani babban abin farin ciki ne suna murnar sake dawowa gida domin sake ganawa da 'yan uwansu yaƙin duniya na farko ya kasance sila domin baiwa afirka matsayi a tafiyar siyasar duniya karon farko baƙaƙe sun ga yadda jarfata da ke yi masu mulkin mallaka suna samun kansu a cikin yanayi na yaƙi har ma suna neman ɗauki daga afirka wannan yaƙi da jamus ta sha kashi ya kasance wata dama ga afirkawa su yi bugun gabar cewa ai wani lokaci an nemi agajinsu domin ceto waɗanda ke musu mulkin mallaka to sai dai a game da sakawa baƙaƙe kuwa ana iya cewa abin da aka yi musu ba shi aka zata ba a zahiri an nuna bambanci sosai tsakanin sojojin afirka da kuma faransawa duk da cewa sun yi yaƙi ne a wuri ɗaya sannan a lokaci ɗaya wajen biyan su haƙƙoƙi an nuna bambanci domin sai zuwa cikin shekarun 1980 ne lokacin da ture ta ginu sosai aka tuna da sauran sojojin da ke raye har ma kuma aka ba su wasu 'yan haƙoƙin. Bayan kammala yakin duniya na farko, manyan ƙasashen duniya waɗanda har kullum ke da ra'ayinsu na ci gaba da mulkin mallaka na fatan ci gaba da amfani da al'ummomin ƙasashen da suke wa mulkin mallakar domin kare muradunsu. daga nan ne suka yanke shawarar duba makomar yankunan mamaya da aka kwace daga hannun jamus haka zalika za a ɗauki mataki dangane da makomar yankunan tsohuwar daular usmaniyya shawarar da janar smooth na afirka ta kudu ya bayar dangane da wannan batu ita ce aka amince da ita bayan an yi mata gyara domin sauke nauyin da ya rataya a wuyan mu na tafiyar da mulkin waɗanda ba su kai matsayin da za su mulki kansu ba muhimmin abin da ya kamata a yi shine danka alhakin tafiyar da waɗannan mutane a hannun ƙasashen da suka samu ci gaba su ne suka fi cancanta saboda ƙarfin soji na tattalin arziki da kuma ƙwarewarsu. a watan agustan 1919 kuwa majalisar koli ta ƙasashe masu ƙarfin faɗa a a duniya ta fayyace matsayin kowace ƙasa da kuma yankunan da za ta ci gaba da yi wa mulkin mallaka a afirka faransa da birtaniya kowace daga cikinsu ta shelanta karbe mulkin wasu yankuna kamar kasashen togo da kamaru waɗanda aka kwace daga hannun jamus a yankin gabashin afirka kuwa kasashen rwanda da burundi waɗanda mallakin jamus ne an mika su ga ƙasar belgium yayin da aka mika yankin tanganyika ga birtaniya ita ma portugal ta gaji wani yanki a kusa da kasar mozambique a dunkule birtaniya ta samu yankuna da kasashe da faɗinsu ya kai murabba'in kilomita miliyan biyu waɗanda jama'a sama da miliyan biyar ke rayuwa a cikinsu. Faransa kuwa ta samu ƙasashen da faɗinsu ya kai murabba'in kilomita sama da biyu waɗanda mutane miliyan uku da rabi ke rayuwa a cikinsu. Hakan na nufin cewa waɗannan ƙasashe biyu sun mallaki kashi ɗaya cikin biyar na faɗin duniya. Idan har manyan ƙasashen duniya na ci gaba da bugun gaba dangane da ƙarfin da suke da shi har ma da yi wa sauran ƙasashe mulkin mallaka. To amma gayyatar da aka yi wa baƙaƙen fata domin agaza musu a lokacin yaƙin duniya na ɗaya. ya sa jama'a sun fara canza ra'ayi dangane da irin kallon da matsayin da suka baiwa jarfata ga abin da shehin malami ibadar cham ke cewa tabbas wannan yaƙi ya matukar sauya tunanin sojoji baƙaƙen fata kada a manta an ɗauke su aikin soji ne a cikin yanayin tsoratarwa irin na mulkin mallaka inda su ke nuna wa baƙar fata cewar jar fata ta fi su ɗaukaka amma da yaƙi ya ɓarke sai gaskiya ta bayyana. An shiga yaƙi sannan ana gwabzawa da abokin hamayya. Wannan lokacin nuna jajircewa da kuma jaruntaka ne. A wannan yanayi ne baƙaƙe suka gano cewa ashe babu wani bambanci tsakaninsu da jar fata da ke can suna yi musu mulkin mallaka. Har ila yau, mayakan da aka kira Senegalese sun kai matsayin da suke kwanciya da mata jar fata, abin ba zai taɓa yiwuwa ba a Afirka. Bayan da Jamus ta sha kashi a wannan yaƙi, an tura sojoji baƙar fata domin ci gaba da tabbatar da tsaro a yankunan da aka kwace. A lokacin an samu matsala domin sojoji baƙar fata sun hayayyafa da matan Jamusawa inda aka samu 'ya'ya da dama barbarar yawa. Idan muka dawo Faransa kuwa a can an samu sauyi sosai musamman dangane da tunanin da ake yi wa baƙar fata ko kuma wanda baƙar fata ke yi wa jar fata kafin wannan lokaci. Baƙaƙe na nuna cewa su ba kaskantattu ba ne domin sun zubar da jininsu domin ceto da kuma kare faransa kuma dole ne a ɗauke su da mutunci sannan a kalle su kamar yadda ake kallon sauran faransawa sun ki amincewa a bautar da su ko azabtarwa da 'yan mulkin mallaka ke yi masu kafin wannan yaƙi ma'ana dai an samu sabuwar tsari ta al'umma wadda ta fito daga fagen yaƙi sannan kuma take ta sabon tunani waɗannan abubuwa sun jefa 'yan mulkin mallaka a cikin fargaba. Wannan fargaba ta ci gaba da wanzuwa har zuwa lokacin yakin duniya na biyu, inda aka sake gayyato baƙaƙe domin agazawa. Za mu taɓa wannan batu a cikin shirinmu na gaba, inda za mu baku labarin waɗannan sojoji da har yanzu ana iya cewa ba su san dalilin shigarsu waɗannan yaƙe-yaƙe ba, waɗanda ke rasa rayukansu wuri mai nisa daga ƙasashensu na asali, waɗanda ke yin yaƙi har a samu nasara, amma daga ƙarshe a yi musu godiyar maye. A cikin shirinmu na gaba za mu baku labarin wani bala'i da ya faru da irin waɗannan sojoji a barikin sojan Charroy. Yanzu kuwa a madadin Dolphin Misho, Olivier Raoul da kuma Alain Foka sai kuma sashen Hausa na RFI da ke ɗaukar nauyin fassara da kuma haɗa wannan shiri muke fatan sake saduwa da ku a makon gobe domin sauraron wani sabon shiri na tarihin Afirka. Kafin nan sai a ci gaba da kasancewa tare da RFI a huta lafiya.